I would like to visit Nigeria. I'd like very much to visit Nigeria. It's, uh, it's an amazing country Shugaban Amurka Donald Trump da yake shan rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga wannan wata na Janairu kenan yake jawabi shekaru shida da suka gabata a lokacin mulkin sa karo na farko inda yake bayyana ra'ayinsa na ziyartar Najeriya. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayinsu tare da fatansu ga manufofi na sabuwar gwamnatin a kan Najeriya da ma nahiyar Afirka. To kuma ne ra'ayin 'yan Najeriya Najeriya game da sabon shugaban na Amurka ga dai abin da wasu su ke cewa. Sunana Dr. Ado Shaibu dan Sudu. Magana na gaskiya initially daman ne mai goyon bayan ainihin Donald Trump ne. To sai dai dan adam zai iya canzawa ko a wani lokaci. Amma mana sa ran duniya za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali idan muka la'akari da mulkin da ya yi na baya wanda lokacin da ya mulki na shekara hudu duniya samu zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankali wanda shi donald trump babu wata ƙasa da ya kai wa hari ko kuma ya kai sojojin amerika ko kuma ya haɗa kai da sauran yammacin turai domin a yaƙi wata ƙasa manufofinsa na zaman lafiya allah ya sa bai canza ba allah ya sa ainihin yana kansu domin abin da yake kawo ci gaba da ƙaruwar arziki shine ainihin zaman lafiya mulki to za a samu kwanciyar hankali da ainihin karuwar arziki a duniya gaba daya a bangaren sa malam hussein mani fata na ga wannan gwamnatin trump da za ta hau to muna fatan allah ya sa alheri ne ga kasar da kuma duka duniya gaba baki daya kuma game da sa da sa baki a harkar sauran wasu kasashe muna fatan wannan karan za su mai da hankali akan matsalolin su ba na wasu kasashen ba domin su ma suna da nasu matsantsalin wanda ba su magance su ba dan haka su ba kowa yayi da maganin matsala ce to sai dai a ta bakin malam babangida sada shugaban matasa a karamar hukumar yaba da ke Legas Rogers yana ganin akwai bukatar haɗa kai tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Abin da nake tunani akan shugaban ƙasar Amerika sabo wanda ke niyya karɓar ragaman mulkin ƙasar Amerika wato na lura cewa mutum na ɗan kasuwa ne insha Allahu idan har ya zauna akan garga mulkin sa ba Najeriya kaɗai ba Afirka ma za ta amfana saboda ka lura cewa gaba ɗaya Najeriya komi da muke saya da abinci masara da gero da dawa da sauran kayan cefane komai da dala muke amfani idan ka yi duba ga gaba daya tattalin arzikin mu ma gaba daya dogar kace ko akan dala to in Allah san ya wannan mutum ya haɗa kai da Najeriya Najeriya kuma ta haɗa kai da shi ina gaba akwai ci gaba mai ma'ana da zamu samu insha Allah to koya ta fuskar tattalin arzikin Najeriya da kuma Amurka zai kasance karkashin jagorancin Donald Trump ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantogora masanin tattalin arziki da suka jari ana sa ran za a samu gajiya a kan hawa na biyu na mulkin shi shugaba trump na america amma wannan cin gajiya din babu tabbas sai in wasu abubuwa sun auku tsakanin najeriya da ita america din misali na farko ana sa ran cin gajiya a harkan cinikayya na man fetur da kuma gas amma sai in najeriya ta goyi bayan tsare-tsaren america to kaga za a iya samun fada da ciniki na man fetur a danyen mai wanda zai taimaka ma tattalin arziki cikin kasar Najeriya. Haka kuma na biyu akwai shi wannan shugaba din yana da tarihin taimaka ma Najeriya wurin yaki da 'yan ta'adda ko kuma da ta'addanci. To ana sa ran wannan zai ci gaba wanda kaga Najeriya za ta iya amfani da wannan daman kaga hullan cinikayya tsakanin Najeriya da ita Amerika din ya inganta. Ko da yake wannan shirye karo na biyu da shugaba Donald Trump zai jagoranci kasar ta Amurka a karon farko na mulkinsa alamu sun nuna cewa bai damu damu da wasu harkoki na nahiyar afirka ba sabanin yadda sauran shugabanni musamman na jam'iyyar democrat irin su marigayi jimmy carter da bill clinton da barack obama da kuma joe biden ke nunawa yanzu dai abin jira a gani shine salon takun da sabon shugaban amurka donald trump zai shigo fagen mulkin amurka a karo na biyu ta yadda hakan zai shafi sauran kasashen duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa irin su najeriya babin gajibirin murai amurka daga lagos